Bacin rai da alhinin rashin wutar lantarki ya mamaye dukkan fadin lunguna da sako a Najeriya yayin da bangaren samar da wutar lantarki ya cika da cin hanci da rashawa da tsalunci da kuma cin amana wanda ko shakka babu hakan ya bayyana ga 'yan Najeriya da yawan su ya kai kimanin miliyan 200 da ɗoriya abin haushi da takaici ƙasa mai albarka kamar Najeriya amma kirikiri ana ji ana gani ta zama abin tausayi kuma ta zama tamkar wani filin da kowa ke cin karashi babu babbaka duk wani fata da biliyoyin mutane ke da shi musamman ta fuskar samun walwala da ci gaban rayuwa ya ruguje sakamakon matsalar cin hanci da rashawa da rashin sanin makamar aiki da kwaɗayi da sakaci da kuma rashin kishin ƙasa al'amarin najeriya fa ya zama tamkar wata almara domin kuwa masu riƙe da marafin iko babu abin da suka sani illa gallazawa yan uwansu sakamakon samun kansu da suka yi akan karagar mulki ta hanyar magudin zaɓe da almundahana yayin da kuma tsarin mulki ya damƙa musu amanar al'ummar ƙasa da hannunsu suka kuma yi biris da amanar tare da ƙoƙarin kai ƙasar gujewa babban jigon wannan yanayin da shine batun da ake ta faman cece kuce a kansa wato batun harkar wutar lantarki da yadda ake ake hada-hadar kudaden wuta da kuma satar kudaden da aka yi a baya matakin da shugabanni marasa hangen nesa da butulci suka wanzar haka kuma an yi wa 'yan najeriya alkawarin samun ingantacciyar wutar lantarki tare da shelar ingantawa da ci gaban da zai haifar da tattalin arziki da wadata amma duk da haka lamarin ya kasance abin al'ajabi mai matukar raɗaɗi baya ga katsewar wutar lantarki da rugujewar layukan wuta da haraji mai yawa wanda dubban dalilai ne da uzurin da kamfanonin wutar lantarki da kuma gwamnati ke shelantawa al'umma ke ci gaba da addabar su lamarin fa bai tsaya a nan ba domin kuwa cire tallafin man fetur da aka yi a baya-bayan nan ya sake jefa tattalin arzikin kasar nan cikin wani yanayi maras daɗi lamarin da ya sa 'yan Najeriya sama da miliyan biyu shiga cikin firgici tare da gazawa wajen neman biyan bukatunsu haka kuma batun hauhawar farashin kayayyaki ya yi matukar yawa canjin naira zuwa dala shi ma ya yi kamari ga kuma tsadar rayuwa ita ma ta zama wani abu ta ga talakawan Najeriya a gefe guda kuma alkawuran da aka yi na bada agaji sun gagara cikawa domin kuwa ba a tsara abubuwan da suka kamata a yi domin rage raɗaɗi tare da sauka sauƙaƙa wahalhalun da 'yan ƙasa ke ciki. Tuni dai an karkatar da kayan agajin da ya kyautu a ba talakawa zuwa ga 'yan baranda da sauran abokan siyasar masu riƙe da badafin iko. Ƙarin albashin da aka yi hasashe bai sa an samu yanayi na kwanciyar hankali ga masu aiki a ofishoshin gwamnati ko marasa aikin yi ba ko kuma waɗanda ke cikin mawuyacin hali ko 'yan fansho ko kuma tsofaffi da sauran masu launi. Duk tsawon wannan lokacin waɗanda ke kan madafin iko da nazartarwa da majalisa ko bangaren shari'a suna cike da jin daɗi tare da sauran kayan alatu watakila ba su sani ba ko kuma kuma sun manta da wahalar da 'yan Najeriya ke sha a daidai wannan lokacin. A shekara ta 1950 ne aka kafa hukumar kula da madatsun ruwa ta Najeriya NDA da kuma hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ECN domin samar da wutar lantarki da rarraba ta. Hukumomin biyu sun kasance a matsayin hukumomin kula da wutar lantarki ta ƙasa NEPA a cikin shekara ta 1972 domin inganta harkokin samar da lantarki. Waɗannan kayayyaki da kadarori na ƙasa sun ɗauki Najeriya kimanin shekaru 46 ana samar da su daga shekara ta 1960 zuwa ta 2007 wadda a rana tsaka masu son zuciya da rashin tausayi suka cefanarwa kansu da abokan tafiyarsu. Hukumar kula da kamfanoni ta ƙasa NCP a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa ita ke tafiyar da harkokin kasuwanci da sai da kamfanonin gwamnati yayin da ofishin kula da harkokin sai da kadarorin gwamnati ke sakatariyarta. A ƙarƙashin ta ne aka ƙaddamar da shirin kwance ɗamarar kamfanin wutar lantarki wato NEPA a watan Maris na shekara ta 2005 lokacin da aka sake fasalin ɓangaren wutar lantarkin. Sannan an sa hannu akan ƙudurin samar samar da tsarin doka domin gwanjan kadarorin nepa wanda ya kai ga kafa kamfanin phcn bayanai daga adireshin yanar gizo na tcn ya nuna bullar kamfanoni goma sha takwas da suka hada da kamfanonin makamashi guda shida waɗanda suka hada da egbin da kayinji da shiroro da delta ogeli da afam da kamfanin kula da harkokin wutar lantarki ta najeriya tcn da kamfanonin lallaba wutar lantarki guda goma sha ɗaya wato discos waɗanda suka hada da na abuja da benin da eko da enugu da ibadan da ikeja da jos da Kaduna da Kano da Port Harcourt da kuma Yola. Hukumar da aka ba alhakin sai da hannun jari wato BPE dabar da ta yi ta kama hanyar jari hujja da satar dukiyar ƙasa da kuma kadarorin ƙasa. Wannan lamarin fa ya kasance ne a lokacin mulkin farar hula. An dai shaidawa 'yan Najeriya cewa an shirya yin gwanjan Nepa ne saboda wai al'ummar Najeriya suna karuwa don haka akwai buƙatar a ƙara samar da makamashi. An kuma raba Nepa zuwa ƙananan ma'aikatu ne domin inganta samar da wutar lantarki da watsawa da kuma rarrabawa wai don a zamanantar da fannin wutar lantarki samarwa tare da gabatar da shigar da kamfanoni masu zaman kansu cikin harkar samar da wutar lantarki wanda zai haifar da ingancin biyan bukata na samar da isasshiyar wutar lantarki sannan kuma wai don a sanya bangaren wutar lantarki akan tafarki kwakwara mai kuma dorewa tare da cin gashin kanta a fannin ma dai menene har yanzu dan Najeriya bai gani a ƙasa ba kuma babu abin da ya karu da shi illa firgici da fargabar barazanar za a yanke masa wuta a kullum Allah kyauta